اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد أنوا ماسو البركة ماسو سورار مو akan wannan دندلي من البركة na السنة sunna بركة barkanmu رانا wannan آرانا na البركة hudubar da muka yi yau shine za mu fassara daga harshen larabci zuwa harshen hausa mu yi magana ne akan dangantaka tsakanin musulmi a musulunci idan mun lura allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum ya sanya shi yani a fitrarsa yani natural ɗinsa yana son ya ga cewa yana da kyakkyawan dangantaka shi da mutane sa'an nan kuma mutum shi ne wanda ke ƙarfafa wannan dangantakan ta hanyar kyakkyawan tarbiyya da kuma ilimi da kuma ainihin training da duwan abin da zai agaza masa ta wannan ɓangaren saboda mene saboda mutum ya zamanto mutumin kirki kuma wanda ke amfanarwa. babu shakka kowa a duniya yana sa a kira shi da mutumin kirki shi yasa za mu ga 'dan adam yana ƙoƙari ta wannan ɓangaren at the same time kuma za mu ga mutum shine wanda ke mai da kansa mai ainihin toshashen basira tunaninsa ya dunkule waje ɗaya sa'annan kuma ya ware kansa ya mai da kansa wani azzalimi mai barna kuma mabarnaci fasidi saboda haka ne malumma na ainihin ilimi na zamantakewa suka mai da hankali wajen tushe na ainihin kyakkyawar alaka na zamantakewa na mutane kowanne ya danganci yanayin addininsa da kuma fahimtarsa da tunaninsa da hankalinsa da yanayin rayuwarsa amma abin da ya kamata mu gane shine yan uwa masu albarka addinan duniya baki ɗaya babu wani addini sai addinin musulunci kuma daga cikin annabawan Allah da Allah ya aiko su annabi mafi girma shine annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma cikin littattafan da Allah ya saukar wa annabawa waɗanda suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani littafin da ya kai Kur'ani girma saboda haka ne za mu ga cewa a musulunce an mai da hankali wajen ainihin kyakkyawar zamantakewa saboda za mu ga cewa a musulunci an haɗa ainihin tunanin musulmi da risalarsu saƙonsu ya zamo abu ɗaya haka kuma zamantakewansu an tsara shi an masa iyaka kyakkyawar manufa na zamantakewa wanda zai sa mutum ya samu jin daɗi da kuma dace a rayuwarsa ta duniya da lahira sai a musulunci saboda haka za mu ga inda Allah yake cewa cikin alkur'ani mai girma wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku Allah ke cewa ku haɗa kai baki ɗayan ku yi riko da addinin Allah littafin Allah shari'ar Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki dayanku wala tafarraku kada ku rarrabu ta hanyar son abin duniya ku rarraba kanku wasu saboda neman suna wasu saboda son zuciya wasu saboda neman ɗaukaka wasu saboda ƙabilanci ga nan kowa da manufarsa na ainihin rarraba kawunar al'ummar musulmi alhalin Allah ya hana inda Allah ke cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya yi muku shine mene Nima babba da Allah ya mana shine nima na musulunci id kuntum ada'an da da kuke makiya juna kafin zuwa kafin zuwan musulunci kafin ku zama musulmai shine mene a zamanin da zamanin jahiliya kafin Allah ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa a wannan zamani sun kasance akwai ƙiyayya tsakaninsu suna ta faɗa da junansu lokacin da musulunci Allah ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci wanda Allah ya shiryar da su sai ka ga sun zama 'yan uwan juna suna son Allah suna son annabi suna son junansu to wannan ba ƙaramin nima ba ce ya kamata musulmi a yau mutuna da wannan halin kuma mu tuna da ni'imar da Allah ya mana na musulunci saboda haka ne Allah ce fasbahtum bi ni'matihi ikhwana saboda haka aka waye gari wannan ni'ima da Allah ya muku na musulunci na imani na addini kuka zamo 'yan uwan juna masu son Allah masu son annabi masu son sunnan annabi Muhammad sallam masu son su zuwa ƙarshe idan mun fahimci wannan da kyau to daga nan ne za mu soma ainihin fahimtar kyakkyawar abin da ake nufi da social life a musulunci shine mene kyakkyawar dangantaka alaka yani zamantakewa tsakanin musulmi da musulmi tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba yan uwa masu albarka dalili kuwa shine yana daga cikin mahimman lamurra na samun rayuwa mai nagarta rayuwa na dacewa rayuwa mai daɗi shine lokacin da aka bi hanyar ainihin kyakkyawar zamantakewa da musulunci ya tsara ta hanyar ta nan ne za mu zamanto muna da ƙarfi ya zamanto kuma ainihin za mu ji feelings na lafiya da kuma zaman lafiya kuma za mu samu zaman lafiya duk inda muke a faɗin duniya malumma sun yi bayanin cewa a musulunce an tsara mana an mana bayani hanyoyin da idan muka bi za mu zamanto muna da kyakkyawan zamantakewa rayuwarmu na social baki ɗaya rayuwa mai ma'ana idan muka waiwaya muka koma baya muka kalli tarihin musulunci yanayin yadda musulunci ya tsara zamantakewa tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka zo zamanin sahabbai bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da kuma salihan bayi har zuwa yau daga cikinsu shine abin da malumma suka ambata za mu ambaci wasu daga ciki na farko shine ya zamanto mahanganmu ya zamo ɗaya ma'ana dukkaninmu duk abin da za mu ya zamanto muna yi ne saboda Allah abin da ake nufi kenan ya zamanto kuma risalanmu saƙonmu ya zamanto ɗaya shine musulunci musulunci Allah ya kawo mana kuma ya kamata ya zamanto duk abin da za mu yi ya zamanto muna yi ne akan musulunci ba wai akan wani abu daban wanda ya saba musulunci ko akan son zuciya ko ko an bar musulunci an bar addini an kama wani abu shirme na duniya saboda haka a kiyaye haka kuma ya zamanto tunaninmu da manufanmu da strategy ɗinmu wajen ainihin wayewa da education da social life dinmu da kuma ainihin wajen economic dinmu duka ya dace da abin da musulunci ya zo da shi ba wai abin da muke hange muke tunani cewa yadda muke ganin social life na yau da kullum. ta ɓangaren turawa ne ko wasu waɗanda suke koyi da turawa yani wanda ya saba wa musulunci saboda hatta turawa ba wa dukkanin social life dinsu ba ne ya saba wa musulunci turai muke muna ganin ɗabi'un wasu turawan ma yana da gwamma ɗari bisa ɗari a kan wasu da suke kiran kansu musulmi sun bar musulunci sun ɗauki munanan al'adu na turawa sun ƙi ma su yi koyi da ma kyawawa daga ciki waɗanda muke gani yani wajen alaka na mu'amala mai kyau alkawari gaskiya amana da shauransu saboda haka dole mu ne idan muna son mu gyara social life dinmu mu koma zuwa ga musulunci yadda musulunci ya tsara da strategy da musulunci ya tsara mana wajen me ake nufi da wayewa a musulunce wannan shine abin da zai taimake mu baki ɗayan mu zamanto manufan mu guda ɗaya na biyu mutuna cewa addininmu ya zamanto addini ɗaya ne taktilo shine addinin musulunci babu wani addini da Allah ya aiko annabawa da shi tun daga zamanin annabi Nuh har zuwa ƙarshen annabawa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daga shi ne Allah ya rufe wani saƙo daga sama zuwa ƙasa to babu wani addini da suka kira zuwa gare shi sai dai addinin musulunci inda Allah ke ce kuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar da Allah ya yi maku menene wannan ni'ima anan shine musulunci id kuntum a'da'an lokacin da kuka kasance maƙiyan juna akwai ƙiyayya kuna ta yaƙe-yaƙe kuna ta cimma juna mutunci da cin zarafi da butulci a tsakaninku da shauransu saboda lokacin da Allah ya ko da manzo ya kuma shiryar da ku zuwa ga musulunci sai ya ainihin haɗa zukatanku ya zamanto kun yi imani da Allah kuna son Allah kuna son annabi kuma kuna son junanku fa asbahtum bi ni'mati ikhwana kuka zamanto ta hanyar ni'imar Allah kuka zamanto ‘yan uwan juna saboda haka mu ‘yan uwan juna ne saboda musulunci duk musulmi ɗan uwan musulmi ne ya kamata mu fahimci wannan mu kiyaye wannan mu ajiye san rai da san zuciya mu ajiye hassada gefe in Allah muke wa kuma wannan shine ainihin fahimta mai kyau na social life na zamantakewa na alaka na dangantaka tsakanin musulmi da musulmi In wa masu albarka mutuna inda Allah yake cewa inna dina inda Allah al-islam addini lalle addini wanda Allah ya aiko annabawa da shi wanda Allah ya yarda da shi a wurin Allah shine addinin musulunci saboda haka mu sani cewa mu musulmi ne kuma duk abin da za mu yi mu san cewa Allah yana ganin mu kuma mu yi shi daidai da yadda musulunci ya zo da shi bayan nan kuma Allah ke cewa wa ati'ullaha wa rasula ku yi wa Allah da'a biyayya da kuma manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tanaza'u fatafshalu kada ku yi jayayya ta hanyar da za ku tarwatse saboda lokacin da ake ta jayayya ake ta gardama da juna ake nuna wa juna kiyayya daga nan sai shaidan ya shigo kowa na neman ya nuna cewa shi ya fi wannan wannan na son ya nuna ya fi wancan sai kaga son zuciya ya shigo da san rai kaga mutum kana masa kallon almajiri ne ko yana da ɗan ilimi ka ga ba kunya ba jin tsoron Allah ya zo ya zauna yana fassara ayin Kur'ani akan ƙarya da ranan tsaka ko almajirin firamare wan ya san cewa zuƙi ta mallake amma wai shi yana nan yana son ya ainihin blackmailin wani malami koko yana neman suna ya haɗa sunansa da wani malami da ya shahara saboda shi ma a san shi koko yana neman ɗaukaka wannan babu shakka hallaka ne ba musulunci ba ne kuma ba tarbiyya ba ne wannan abun kunya ne shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lam tastahi fasna mashi idan baka da kunya ka aikata abin da ka ga dama mara kunya shine wanda baya jin tsoron Allah wajen ƙarya wajen ainihin zuƙi ta malle wajen yi ma Allah ƙarya ko annabi ya lafta wa addini san ransa kuma bai jin kunya bai jin tsoron kowa ballantana malumma zai kira su da sunan nakinsu ya bata su ya faɗi maganganu marasa daɗi wai da sunan addini saboda haka mu yi hattara da ire-iren waɗannan amma daina sauraron su shine mafi a'ala saboda haka 'yan uwa masu albarka idan muka tuna inda Allah ke cewa faman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda duk wanda da wani abu wanda ba addinin musulunci ba to Allah ba zai karban masa ba kuma gobe kiyama yana tare da cikin masu asara saboda haka babu shakka wannan lamari yana da mahimmanci a lura a kiyaye abu na gaba shine musulunci ya mai da hankali wajen abin da ya shafi family yani zuri'a dangi tun daga wajen neman aure namiji idan ya tashi neman aure ya san matar da zai nema wanda zai zauna da ita tsawon rayuwarsa har zuwa lokacin da zai koma ga Allah ya zaɓan ma 'ya'yansa uwa ta gari uwa mai jin tsoron Allah uwa mai tarbiyya mai girmama iyaye uwa mai jin kunya mai ladabi mai hankali mai haƙuri haka kuma mace idan ta tashi neman aure ta lura mijin da ya zo nemanta ya zamanto miji ne mai jin tsoron Allah ya san darajan iyayensa kuma mai addini yana kiyaye salloli na farillai guda biyar da Allah ya wajabta a kansa ba makaryaci ba ne ba kuma azzalimi ba ne ba mai cin amana ba ne zuwa ƙarshe to idan mun lura da wannan babu shakka mun kamo hanya mai ma'ana wajen zamantakewa mai kyau na yau da kullum yani a rayuwarmu ta duniya ta haka ne za mu samu duniya gobe kiyama kuma mu samu lahira saboda haka malumma suke cewa wajen zancen social life a musulunci musulunci ya mai da hankali ta wannan bangaren tun daga lokacin neman aure har zuwa lokacin yin aure har zuwa bayan aure musulunci ya kwadaitar wajen kyakkyawan zamantakewa namiji ka yi wa matarka kyakkyawar mu'amala ka girmama ta ka san kimarta ka san darajarta kuma ka gaya mata maganganu masu daɗi masu kwantar mata da hankali kuma kula da ita wajen ciyarwa da tufatarwa da mu'amala mai kyau ka girmama iyayenta danginta da shauransu haka kuma mace ta san cewa ɗa'a ga mijinta abu ne mai mahimmanci a rayuwarta na social na ainihin musulunci saboda umarni ne daga Allah idan ta yi aure mijin nan ya kamata ta girmama shi ya zamanto tana masa biyayya yi masa biyayya da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen magana wajen mu'amala wajen khidma wajen kyautatawa wajen komai to idan mun fahimci wannan mun fahimci menene social life a musulunci haka idan muka zo wajen tarbiyya na 'ya'ya mu yi wa 'ya'yanmu tarbiyya me ma'anar gaske mu koyar da su san Allah san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu koya musu tarihin musulunci mu koya musu san salihai bayi na malumma san addini mu koya musu Kur'ani su zamanto suna san alkur'ani ba wai abin da muke gani yau na social abin da muke koya wa yaran mu game muna sayan musu game mu sayan musu yani wayoyi kaga yaro baya ga son 'yan kwallo da son ainihin game kala-kala ba abin da ya sani ba abin da ya sa gaba wannan kuskure ne ya kamata mu sa ido mu dinga tunatar da 'ya'yanmu muna kuma sa su kan hanyar da ya dace idan ba za ka iya koyar da su ba ka sa su makaranta a koyar da su kuma ka ci gaba da tunatar da su kana musu nasiha saboda 'ya'ya amana ne in an bar su kara zube to babu shakka Allah zai mana hisabi duniya da lahira saboda Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun abu nagaba shine an koyar da mu cewa mulura Allah subhanahu wa ta'ala galibi idan ya tashi yani kira zai mana magana a Kur'ani zai ce ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan nasu yana kiran mu ne jama'atan ta hanyar siga ta jam'i yake ce ya ku waɗanda kuka yi imani wannan ke nuna mana zamantakewa da haɗin kai abu ne mai mahimmancin gaske a musulunci ya ku mutane ya ku waɗanda kuka yi imani shi yasa abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yake cewa idan kaga Allah ce ya ayyuhallazina amanu to wannan kira ne Allah ke yi idan bacci kake ka farka idan afirka kake idan afarke kake kuma to ka natsu ka mai da hankali ka saurara da kyau ɗayan biyu imma umurni ne Allah zai yi ka bi wannan umurni ko wani abin hani ne Allah zai hane ku kuma ka hannu saboda haka mu lura da wannan ma'ana mu musulmi naturally muna da kyakkyawar zamantakewa yani collectively tsakaninmu ta hanyoyi daban-daban abu na gaba shine a musulunce abinda malumma suka ce game da kyakkyawar zamantakewa shine za mu ga a musulunce an kwadaitar da kiyaye sallar farilla yani guda biyar a rana a yi shi a jama'a mana tare da jama'a masallatayya wanda yana da mahimmanci kwarai da gaske kamar yadda annabi ya ce sallar jama'a ta fi lada a wurin Allah ga sallar mutum ɗaya lada kwatankwacin ashirin da bakwai to mutum zai iya sallashi shi kaɗai ko lada ɗaya ba zai samu ba amma idan kai tare da jama'a kamar yadda annabi ya nuna za ka samu lada sama da wanda ya shi ɗai ashirin da bakwai ashe wannan na da mahimmanci mu yi ƙoƙari mu kiyaye sallah jama'a mu ya mu ya mu a matsayinmu na musulmi haka kuma an kwaɗaitar a yawaita zuwa sallar juma'a saboda mahimmancinsa kada a manta kuma da sallan idi sallar ƙaramar sallah da babban sallah idan mun lura kuma a musulunce wajen abin da ya shafi zamantakewanmu da dangantakanmu za mu ga lokacin yin azumin watan ramadan wata ɗaya ne da duk musulmin duniya karkab suke azumi a wannan wata lokaci ɗaya wata ɗaya ake azumi kuma ga azumin ranar arafa da kuma azumin ranar ashura yani goma ga watan muharram da kuma ayyamul bi da ranaku guda uku a cikin kowane wata da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ya ce a dinga azumi zaka ga duk musulmin duniya waɗanda suke kiyaye wannan suna yi ne tare a haɗe wannan ke nuna cewa musulmi a haɗe suke hankalinsu ɗaya tunaninsu ɗaya kuma rayuwarsu na zamantakewa iri ɗaya ne yadda musulunci ya tsara wannan shine abin farin ciki wanda zai sa mutum ya samu dace duniyarsa da lahirarsa abu na gaba idan mun lura kamar yadda malumma suka ce shine zancen aikin haji idan mun lura idan waje ɗaya ake aikin haji kuma a ƙasa ɗaya a wuri ɗaya ɗawafi waje ɗaya ke ɗawafi. wajen asai baina safa wal marwa waje ɗaya ake wajen hawan arafa waje ɗaya ne rana ɗaya kuma lokaci ɗaya mu ɗaya annabinmu ɗaya alƙiblanmu ɗaya ƙur'aninmu ɗaya babu shakka musulmai idan sun ji aikin hajji dukkaninsu suna cewa labbai Allahumma labbaik kala la kala laka labbaik duka Allah suke ambato yani launi farin kyalle da kowa ke sawa iri ɗaya zuwa ƙarshe saboda haka wannan ke nuna cewa rayuwar musulmi rayuwa ce iri ɗaya idan mun fahimci wannan ya zamanto mu dinga kyautata wa juna muna wa juna kyakkyawar mu'amala kyakkyawar fahimta kyakkyawar tunani kyakkyawar nazari kyakkyawar eh, tarmakekeniya yan uwa masu albarka idan mun zo wajen addu'a za mu ga cewa a sallolinmu da muke yi yau da kullum idan muka zo wajen suratul fatiha muna cewa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako a gare ka ihdina siratal mustaqim ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya ka shiryar da mu akan hanya madaidaiciya babu shakka ba ka ce Allah shiryar da kai kai kadai ba ko da kai kadai kake sallah amma kana cewa ihdina ihdina siratul mustaqim Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya babu shakka wannan alama ce ta alkhairi ga al'umma baki ɗaya haka kuma a musulunce malumma masu mana bayani an kwaɗaitar wajen sada zumunta da kyakkyawan dangantaka da makwabta da yawaita yin sadaka da kuma taimakekeniya da wasiya da gaskiya mana mu dinga gaya wa juna gaskiya ko da malaminka ne ko da mahaifinka ne ko iyayenka ne abokanan neman arzikinka ne matarka ce kowane ne mijinki ne ‘ya'yanki ne iyayenki ne ya zamanto muna gaya wa juna gaskiya muna wa juna wasiya kuma da yin haƙuri mu dinga ba juna haƙuri mu daina ziga juna abin da zai kai su ya baro su ko ku abin da zai hallaka su haka kuma an kwadaitar ga 'yan uwantaka a musulunci da gaya wa mutane magana mai kyau za mu ga a yau wasu kaga suna da'awar musulunci amma kalaman da ke fitowa bakinsu ba daɗin ji wannan ba musulunci ba ne allah ya gaya mana cin alkur'ani inda yake cewa wa kululin nasi husna idan kun tashi magana to ku gaya wa mutane magana mai kyau mai ma'ana ma'ana abin da Allah yake so kada ka zo ka faɗi magana da za ka haifar da rudani da kuma ya'ani e, jayayya da gardama ka haddasa ƙiyayya kana da wai kai malami kuma mai addini wannan babu shakka ba musulunci ba ne musamman kuma sauran ɗaliban ilimi da sauran mabiya idan kana bin social yanayin yadda ake zage-zage da sunan addini ake cin zarafi da sunan addini sai ka ce wa'annan sun ma fahimci menene musulunci wai wa'annan shin ma musulmai ne to babu shakka wannan abun kunya ne abun takaici ne ba ɗabi'a ba ce ta musulmin kwarai ba koyarwa annabi ba ne annabi bai koya musulmi cin mutunci da rashin kunya da zage-zage ba annabi ya koya mana kyakkyawan ɗabi'u ƙur'ani ya gaya mana wa kululin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau saboda haka ne malumma suka koya mana cewa musulunci na kira zuwa ga kyakkyawar mu'amala tsakanin mutane bi haddin nazar an wani irin mutane ne sawa'un musulmi ne da musulmi 'yan sunna ne da 'yan sunna 'yan sunna ne da 'yan bida'a musulmi ne da waɗanda ma ba musulmi ba dukkaninmu ya zamanto akwai kyakkyawar mu'amala tsakaninmu wannan shine tarbiyyar da musulunci ya yi wa musulmi haka kuma musulmi ya kamata ya zamo wajen zamantakewarsa dangantakarsa da musulmi da waɗanda ma ba musulmi ba babu shakka musulmi suna da jimami iri ɗaya mana suna da filins duk inda musulmi yake ya zamanto feelings ɗinsu iri ɗaya ne saboda hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku samu shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma ya ce wala tu'minu hatta ta habu imaninku ba zai tabbatu ba sai kun so junanku sai annabi ya ci gaba da cewa shin in nuna muku wani abu idan kun aikata shi za ku so junanku sai annabi ya ce afshu salama bainakum ku yawaita ku yada aminci da sallama tsakaninku ya zamanto akwai zaman lafiya tsakaninku akwai aminci a tsakaninku ana yawan gaida juna kyautata wa juna to idan kun aikata wannan za ku so junanku idan kun so junanku kuma za ku samu aljanna za ku tabbata muminai ku samu aljanna a ƙarshe daga cikin abin da muka yi bayani a yau shine musulmi baki ɗaya kamata damuwarsu ya zamo ɗaya abubuwan da suke ɗauka da muhimmanci abin da ya shafi musulmi ya zamo ɗaya idan ka ga musulmi suna kan abu ɗaya musamman abin da ya shafi kare addinin Allah kare mutunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kare mutuncin sahabbai ya kamata duk musulmi wanda ya ce imani da Allah idan ba zai ba da gudunmuwa ba to ya yi addu'a na alkhairi ko ya kama bakinsa ya yi shuru amma ana kan wannan ka bijiro ko da wasu maganganu wanda za ka iya kawo rudani to babu shakka wannan ba alama ba ce ta musulmin kwarai alama ce ta munafukai ya kamata mu lura a kiyaye shi yasa annabi ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar tashi alkiyama ranar lahira kenan to ya faɗi alkhairi ko ya kama bakinsa ya yi shuru saboda haka ban da iya yi da sanabe a addini kaga mutum ya zo yana wani bayani wa ya tambaye ka kana son ka ce duk malumman duniya da suke mutaba'a wannan lamari ba su san wannan ba ne kai ne ilmin ra'as kai ne kafi kowa sanin akan wannan wanda kuma maganar ka ya bar baya da ƙura ka zo ka yada tashin hankali da ainihin fitintunu da shauransu wai da sunan ilimi da addini babu shakka wannan ilimi bai albarka ba bai ba da ma'ana ba mu ji tsoron Allah duk abin da kaga musulmai sun damu da shi sun ɗaukai da mahimmanci a matsayinka na musulmi idan kai musulmi na kwarai ne kai ma ka ɗau wannan abin da mahimmanci kuma ka kula da wannan abin wannan shine ainihin social shine ainihin zamantakewa na kwarai tsakanin musulmi da musulmi da ma waɗanda ba musulmai ba mutuna manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yake ce mana kwatankwacin mu'minai wajen ainihin ƙaunarsu da kuma jin kansu da tausayinsu tsakaninsu annabi ya ce kamar gangan jiki ne guda ɗaya idan wani gaba yake fama da wata cuta ko ciwo sauran gaɓoɓin jikinsa baki ɗaya za ka ga su ma suna jin wannan ciwon da kuma wannan zazzabin saboda haka haka musulmi suke duk abin da ka ga musulmi ya damu da shi kuma kai ma ya zamanto wannan abin ya dame ka duk abin da ka ga musulmi ya ɗaukai da mahimmanci musamman abin da ya shafi addini kai ma ka ɗauki wannan abin da mahimmanci saboda dukkaninmu muna kira ne zuwa ga abu ɗaya muna kuma ibada ne zuwa ga Allah shi kaɗai kuma muna yi ne don Allah to haka ya kamata wannan shine kyakkyawar zamantakewa tsakanin musulmi da musulmi da waɗanda ba musulmi ba nan zan tsaya inda muka yi daidai Allah ba mu lada da ni da ku baki ɗaya inda na yi kuskure kuma Allah imin gafara ya mana gafara baki ɗaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilai. barakallahu fikum jami'an